No, no, no, no. We are standing in the window. Ah, ah kai. Kai yana ka aika a kirawo ni. Wallahi tun da ina ta jiran ka. To, lahiya me waru? Akwai matsala wallahi. Tami, ba dai mutuwa an kai ba. Ka san baba na ya rasu. Ah, na sani kai ko duk layan ga hala da can bayan layi wani na abbe san baban ka ba i? Wallahi ko. Ko ba dan gidan malam ilu mai jakkai kake ba? Ni ne. To, ina jin ka ka san kuma akwai yan gida abinci menene da mai ga ina so in yi aure kuma ina so lokaci da in aure mata biyu biyu mata nawa mata biyu lokaci kai din ga eh, duk kai dai mace biyu ka san yadda yanayin ba aikin yi kuma kai kana tare da manya ina so ka sama mun mota ko da roka ce irin gaja <laughs> ai kai an roka kai halla gaba ɗaya kai kai ta ƙaba kai halla da ka to ka ce a baka roka kai jibe ka shin tsaya ma wai ka ma eh motar in dai aka bani akan ta zan fara koya eh, a kai ka ma ramin walla ho ne <laughs> ru a da mi haka da nima ta yi kama walakanci ne shi na nima nima ya kayi min in ba ka ramin ba ni zaka to ka ce mu wai a taimaka a baka mota ko roka ta ka wara koyo gare ta wato ni a dan iska ko karan min dan kaga ina dariya da mutane ka to kai kai gaba ɗaya hala kai kai amma cije kai ga nono kai malam neman sana'a na zo gare ka ba ka taimaka wa bawon Allah neman sana'a in eh. taimaki wa bawon Allah dan iska dai kai bawon Allah kai dan iska haki lokaci guda ba kada ko sisi ka ce wai wai kana sa auren mata hudu kuma ana dagewa sai ka ce wai Allah ya dora ma kai ka dora ma kanka wahala kaga yanzu in ka taimaka mun da zaran na aure mata biyu lokaci ɗaya kaga sai ƙaro karo biyu ko hudu kaga sai in baka iyata ka aura yanda kai baka da mata ni ba ka gama shan fida bari mu tayin sai ma danu iskan maza da shi sako sako sako ka ji? ka ji ne Daɗi yake ji ni da ji an wadi ma jakin da ubanka ga hawa na sako dan ubanka sako dan iskan maza ka rage min jin daɗi dama akwai wani jin daɗin gana rayuwar kaɗan iska wuce wuce eh, wuce Allah ya san eh, Allah ya san ma Allah eh, ya ma dama ai Allah shi isa na wuce ɗan iska wallahi da ka dawo wurin ga sai na yi shot da kai kai kaga wani iskanci wai ɗan yaron wai mata har biyu yanzu fi sabilillah kai ko kai ko kai an gama yaye ka ai yara yanzu gaba ɗaya san matan siyayya daga yaro ɗan cakuliti sai jaraba wallahi fitsararru ne irin yan bana bakwai din nan to dan bana sha tara da mi ka to kai ko ya ya yi ma yarka ciki ko a a yarka da ni hala ko aure ina da shi wale a yi ma ta ciki ni zuru ne kenan ni ba so so so eh, ina kwana barka ne ya suna na kai kana da tarbiyya a a kai kai tarbiyya wale ni da Allah su na zo ne da Allah nima. ma kai mami hmm. Hmm. kamar yadda Allah ya taimake ka Allah ya baka dama eh. na rayuwa hmm. mutane suna ta ce wani mashayi ne ba na san sana'a to mi yake kuma Allah ya sani ni mutumin kirki gaskiya na. da Allah na so a sama mun nima ma rinka tuki ne tuki tu direba nake so shintu tuki hmm. kai ɗin ga shi ne nake so a sama mun ko jirgin ƙasa ne jirgin ƙasa ai kam sai shi za ka iya tuki to yanzu kai shekarar ka nawa kana tukan mota kai eh iyan na shekara shida shida shida shida fa shekara shida ina tuka mota a ah, lalle kai kafin abin da haka in dai haka shekara shida to giya mota giya nawa gare ta a mota mai hada ta da kayan maye kuma a a ba ba waccan ba rasa ba abu ga to to shikenan da na gane am to in in za ka sa rubas kana kallon baya ko ba kallon baya kai ba abu ta yake ba shi rubas din ba shine to na gane na fahimta yanzu in za kamar ka kaddara yanzu za kana Kano kwana nawa za ka sha kayan ka kai a titi ɗaya ne a wai kwanoni kwana nawa za ka shiga kayan ka kai kano titi ɗaya ne ba kwana a titi to dan da ka miƙe shi kenan sai kano ai ana shiga kwana kai ko no ba shiga kwana ga na ja eh, eh, sit belt ta wani gehe hige na kana kalamin kunkuru mi nan ke an yi kama sun mota a ban sani ba kai da ka sani me a seatbelt me kawo seatbelt a jikin mota ko dan girma mana da su haukata ko eh haukata ko wa wa a jikin mashin ake samu ba seatbelt ko eh, mana to to shi da ba shi ne na baya ba inda ake dora kaya shi na a sa ribon inda ko shi na shi na shi na ka sani ka iya mota wala ka iya mota eh, eh? yaushe za mu makullin makullin mi motar wai eh. a ah, sai ka amsa certificate ita wannan dimun sai a baka ah. ai ni ban yi makarantar tuki ba ni da auto reverse manualized driver ne haka shi na na yi tuki dama ai shasta sai ka amsa certificate din asibitin mahaukata kaka kaga sai mun tantance mun gane katanga ka hayo ka tsero koko don kasa yanzu mutane sai haga mahaukata na ta yawo cikin mutane ba a gane su ko ba gaskiya ba yanzu in ka kawo satifiket ɗinka ma gano kila ko ka ji sauki Allah shi isa min gare ka wallahi ka ci amana ta kadi ba ha gani mahaukaci na min kallon mahaukaci ya